Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Barkan mu sake kasancewa da ku a cikin wannan namu na Sharp Technology kamar kullum sunana Muhammad Sabi Yakub. A darasin namu ne yau akwai wani mutum da ke tambaya ta wai shin Allah nake saka wannan logo din na Sharp Technology ko kuma ake nake saka lambar wayata. To insha Allah a cikin wannan gajeren bidiyo zan nuna muku yadda nake editing saboda <laughs> waɗansu ɗauki hannu saboda akwai mutane da yawa da suke cewa su inda nake saka background gaskiya na burge su to insha Allah a cikin wannan shiri na zan saka na koyi nake saka background saboda kowa mutane su je su koya su ma su dinga a channel din su saboda haka ga bidiyon aikace sai ku kalle shi daya bayan ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin wancan namu na Sharp Technology. Kamar kullum suna na Muhammad Sabi Yakub. Darasin namu ne mun yi magana akan darsa iri-iri a YouTube kenan. To saboda haka darasin mu ne mai muhimmanci ne zamu yi darasi zamu darasi ne akan abu wanda yake shine jigo jigo a YouTube kenan. wato ba kuma zai magana kai ba face email address wanda zaka bude YouTube da shi mutane da yawa zaka iske idan zasu bude email address na YouTube sai ga suna bude email kamar da suke bude na makaranta ko kuma neman aiki ko wani abu da sauransu to saboda haka email na YouTube da kuma email na makaranta suna da bambanci saboda haka a cikin wannan bidiyon Allah da zan koya maka hanya fi sauki da zaka bude email na YouTube wanda zaka ba shi tsaro ka ba kariya ba tare da ka samu da shi ba amma da Allah ina so ka mu je cikin bidiyon namu kai sai idan kai bako ne a cikin na baka taba halta ba sai yau da Allah ina so ka danna mu alama subscribe sannan ka danna mu alama ƙararrawa ka zaba kai ma all tunda za ta da abin da dora zai same sa zuwa gare ka in kuma kana cikin channel na da Allah ka kalli bidiyon ka danna mu alama like danna alama like za ta sa bidiyon idan inda bana tunani saboda haka nagode Allah ya saka da alkhairi mu je za cikin bidiyon namu kai tsaye to kun ga yadda yanayin aikin na mai tafiya wannan shine darasin youtube da na yi darasi na biyu kenan wanda ya gabata yau sati ɗaya da suka wuce to haka muke gabatar da aikin nan saboda haka wani suke su koyi wani abu daga cikin gashi da dama saboda na ga akwai masu yawan tambaya an kuma kuna ra'ayin abun to ina so ku aji mu a cikin comment zamu dinga koyar da ku irin wannan aiki kuma kun ga ba ku da ra'ayi to shikenan sai mu rabu da shi nagode Allah ya saka da alkhairi idan kana son bidiyo irin wannan masu amfani gashi nan playlist zai fito a rubuta ga sabon videos ina anan to sai ka shiga ka duba za ka gan shi a ciki nagode Allah ya saka da alkhairi ga playlist nan zai fito